duk mutumin da ya shiga cikin wani hali mummuna da zai zauna istighfari dubu saba'in ko bai samu kuɗi ba zuciyar shi zai nada a zauna lafiya saboda haka magani ne in ji alƙur'ani